Aƙalla a kowane mako ba a rasa labarin mutuwar wasu a sanadiyar faɗace-faɗace ko kuma kisan waɗanda aka yi garkuwa da su ya zuwa rashin jituwa na babu gaira babu dalili damuwar da wannan al'amari ya kawo har ya tilasta wa 'yan majalisar dattawa da ta wakilai su keɓe wata rana ta musamman wato alhamis mai zuwa domin gudanar da addu'o'i a tsakaninsu da suka sa ran shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugabannin majalisar dattawa da ta wakilai da ma wasu manya-manyan jami'an gwamnati za su halarta. Ɗaukan wannan mataki a cewar 'yan majalisar da suka yi wa manema labarai bayani zai sa a samo mafita da kuma ƙarshen wannan musiba. Sanata Binta Masi Garba ta ce tura dai ta kai bango ba addinan guda biyu ne da ya yi magana masifa addinan guda biyu ne ya yi magana ci gaban al'umma yayi magana a yi ma al'umma addu'a addu'o'in da na samu zaman lafiya a ba Allah ya basu basiran da za su iya taimaka ma kasan nan amma in ba mu yi su nan ba iyayenmu da kakanninmu sun zo na sun yi zaman lafiya sai a ce mu din har yau ba a samu zaman lafiya ba hattara abinda baka samu a cikin kwanciyar rai ba ba za ka samu a masifa ba Shi kuwa mai wakiltar takwarorinsa na majalisar wakilai Timothy Ngolu Simon ya ce sun ɗauki wannan mataki ne cikin gaggawa da fatan Ubangiji zai yayyafa wa wannan al'amarin ruwan sanyi domin a kawo ƙarshensa. In kin duba wurare da yawa ko da falatu namu kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa yanzu ba wanda ke bacci dukkanmu da hawaye a fuskokinmu muka ce to menene ya sa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan eh, masifa din abin ya dame mu shi yasa muka ce bari mu zo na mu duba mu kira kowa da kowa ya zo shugaban kasa zai zo mataimakinsa zai zo za su kasance mu zo na mu duba wannan abin kowa ya koma mazaban shi zai yi wannan maganan zumunci wa'azin zumuncin nan shine ke damu mu yanzu in ba mun gane ma juna ba ba za mu gane da tafiyan gwamnati ba ba za mu gane ma da tafiyan zaman kasa ba gaba daya shi yasa muka ce bari mu keɓe rana haka a kowane shekara mu zo mu zo na mu duba ina muka fito yaya muke tafiya kuma ina ne zai kai mu yanzu muna da gwamnati a kasa ya kamata mu taimaka ma gwamnati nan saboda gwamnati ta samu ta yi abin da ya kamata amma da wannan abubuwan duka ba za a samu kwanciyar hankali ba in ba haka ba duk abin da muke yi a nan ba shi da amfani a tarihin majalisar dai kusan wannan shine karo na farko da damuwa ta yi damuwa da ta sa 'yan majalisar ƙasa suka yadda fitowa ƙarara domin sa ubangiji a gaba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.